أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العظيم وعلى آله وأصحابه وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابي وتم على محرم في رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم دبو إعادة الهدوء 39 ko da arba'in yayin da daidai da ashirin da biyu ga watan tara shekara ta biyu da goma sha takwas a wannan masallaci na al'imamu bukari da koya da layi na kasa barok a cikin wannan gari na kaduna wannan shi ne darasi na wato goma sha takwas kafin mu shiga darasi na goma sha takwas kai ka yi mu karanta abin da ke cikin littafi malam mubashir a matsayin sa na shugaban ƙungiyar izala na wannan yanki wato wannan gunduma ta tudu wada na suke shi yana wasu bayanai wanda suke da alaka da takafin wato bayanan da shi malamin babban matsala duk lokacin da ɗan banza ya tashi tsaye ɗan kirki ya zauna to dole ba ka da yadda za ka dole ki an samu matsala abu na farko Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullah ya kuma su imani kowa ya ji tsoron Allah sai yake wancan durnan su ma kaddama da gani kowace rai ka duba ka gani mai ta gabatarwa da kanta dan gobe goban nan da Allah ya ce kowa ya duba ya gani mai ya gabatarwa da kansa ba ana nufin gobe lahadi da kishiyan yau a asabar domin alkur'ani idan ya amfani da kalmar gadar yana ɗabbaka ta akan abu guda uku akan yi amfani da kalmar gadan ana nufin kowane lokaci ma don haka Allah ya ce wala taqulanna li shay'in inni ne ka gadon illa an sha Allah akan yi amfani da gadon ana nufin wato kishiyar yau wato gobe kenan shine al-sulhu ma'ana gadin yarta wa yin wa inna lahu lahafizun sana kan yi amfani da gadan da ma'anan gobe alkiyama shi yasa Allah ya ce alamu na gadan man al da ashi malamai sun ce Allah ta'ala ya kira ta yace mata gadan ne saboda yadda ka san idan kana ya rayuwa a yinin yau ba ka san gobe tana da sauran zuwa ba to haka idan kana rayuwa a duniya yanzu haka alkiyama take da saurin zuwa shi yasa za mu ga a wasu guraren da dama Allah yana ce mana azifatul azifa laisa laha min dunillahi kashifa mai kusantowa ba ga tanan tana kusantowa Allah yana cewa innahum yarawnahu ba'ida mutane suna ganin kamar wannan yana da nisa fa Allah kuma yana cewa wani rahu kariba mu ko muna ganin yana kusa da yake ya faɗa wani gurin yake wa ma amru sa'ati al'amarin tashin alkiyama bai kasance ba a wajen Allah illa kalamul basri aw huwa aqrab kaman ka bude idan ka ne ka rufe Allah ya ce ya ma haka kusa a wajen Allah shi yasa yake wal tanzur nafsun ma qaddamat gado. kowace rai ka duba ka gani bai tabbatar wa da kanta don gobe sannan ce ta taƙullah inda Allah kabirin bi ma ta'malun ku ji tsoron Allah wato kowa abin da yake na aiki Allah ya san abin da yake yi cikin sa da kuma bayansa to ka tambaye kanka ni in tambaye kaina wancan ya tambaye shi me kake yi me kake gabatarwa da kanka dan gobe alkiyama wani mutum ana ce masa wato suleimanu bin abdulmalik ɗaya ne daga cikin sarakuna ya zo madinar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna ya yi kwana uku a cikin ta fita sai ya tambaya ya ce nan garin yanzu akwai wani mutum da ya rage da ya zauna da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda zai karantar da mu hadisan annabi aka ce masa akwai mutum a ɗaya da ya wani malami ana ce masa abu hajji sai ya aika ya ce yana so abu hajji ya ce a matsayinsa na yallaɓai da ya zo sai ce aka rama kallahu na shigo garin nan duk wani mutum da ake kirga shi yana daga cikin ahalin khairi wal fadli mun yi ido biyu da shi amma sai ban ganka ba sai ce ina roƙon Allah ya tsani yallaɓai kada yi magana cikin abin da ilimi bai gudana tsakanin yi da shi ba sai ya ajiye magana sai yake to ina da tambayoyi da nake so in maka a matsayina na mai mulki tambayar farko da ya masa ce masa yi ma baluna na karahul mu wai mai ya faru ne muke kin mutuwa sai malam abu hajji ne ce masa li'annakum amartu duniya wa karatu ma'akiratakum saboda kun raya duniyar ku ne sai kuka rusa lahira sai yake masa da ka fa antum takrahuna an-naqala min al-umran ila al qara sai zama kowa yana tsamar ya tashi daga ginannen gida ya tafi musashi da haka mafi yawancin gidajen mu na lahira kan gwaye ne yadda muke yin aiki don gina duniyar wala ba ma yin aiki don gina lahira to shi yasa duk wanda ya ga fara fargonin alama na mutuwa ya gita to haka za ka ga hankalinsa a tashi don bai gina makanta komai ba a lahirar duniyar kawai ya ta gaba shi yasa al'imam abu ishaq al'ibiri yake cewa wata shahadu kulle min dafna kulle ka an annaka la tawaba bima shahita kana halartar wanda yake babban masoyinka ne yau za ka ga wani ya mutu an je an rufe ka da shi gobe wani ya mutu a je an rufe ka da shi amma kaman kai ma ba za ka gangara ba zuwa ga abin da wani aka je aka rufe shi tare da shi aka dawo da haka shi yasa yake cewa lam tukhlaq li ta'murha walakin li ta'buraha fa tilka lima khuliqta ba halicce ka ba aikin da za ka yi kawai shine raya wannan duniyan a'a lita aburaha Allah ya halicce ka ne san ya duniya kawai ka ɗauka hanya ce da za ka tsallaka ka wuce lita amuraha na haka yake cewa fa jidda lima lita akwai abin da Allah ya halicce ka saboda shi to ka yi ƙoƙari abin Allah ya halicce ka saboda shi ka yi abin da ya kamata wannan shine abin da ya faɗa masa shi yasa za mu ga Allah madaukakin sarki yana ce mana ƙa'ilamu annamal hayatid dunya la'ibun wa la'aw ku sani rayuwar duniya la'ibun malamai sun ce an ce la'ibun shine wasa na ƙananan yara wala hauni kuma shine wasa na lokacin samartaka shine lahawun wazinatu sannan bayan wasa sannan wazinatu gashi kuma kwalliya ne wata fakurin bainaku da kuma alfahari tsakaninku wata takathurun fil amwali wal auladi da kuma alfahari wajen kawai wa ya fi yawan ya'ya wa ya fi yawan dukiya sai ta Allah ya buga misali yake kamar salafin a ajabal kuffara nabatuhu thumma yahudu fatarahu musfarran thumma yakunu hutama kona hutama wa fil akhirati adabun shadidun wa maghfiratun min Allah wa ridwan wa man hayatid dunya illa mata'ul ghurur da ya gama sai ke sabiqu في جوجوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله wannan shine kiran da Allah subhanahu wa ta'ala yayi a wannan wato gaba da malam mubashir yi magana akan abin da ya shafi cewa abin da mutum zai bari ba laifi ne mutum ya tara dukiya ya mutu ya bar ma 'ya'yan shi amma kuma yana da kyau kowa ya sani na ga wata magana kwanan nan ta margayi umar musa allah ya ji kansa magana mai kima kwarar da suke nasi da ya kamata a ce ta fita bakin malamin addini wanda ya san allah sai ga shi tana fita bakin shi a matsayin shi na ɗan siyasa daga nan na tsara ya lalle wannan mutumin kasancewarsa ɗan siyasa mutumin kuki ne kuma mutumin Allah ne Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta Umar dan Abdul Aziz a matsayin sa na khalifan musulmi lokacin da ya zo zai rasu aka kan wani abu na dukiya aka ce gashi wannan ana so ya ɗauka ya ba ƴaƴan shi ya ce musu a kowane mutum idan zai bar duniya dai daga cikin nau'in ƴaƴan da zai bari biyu ko dai Allah ya maka tawfiki ƴaƴan da za ka bari ka bar duniya ka bar su zama mutanen kirki yace to in ƴaƴan da za ka bari mutanen kirki ne yace to Allah subhanahu wata'ala sai ci nauyin al'amarin su ɗaya kenan yace saboda dama ai rayuwarsu ba a hannun na take ba ba ni nake tsara ta ba Allah subhanahu wa ta'ala ne yake tsara ta yace ko ya zama aka san haka yace idan ƴaƴan da zan bari ba mutanen kirki bane ko me zan ban musu bai bukatar ne in ban musu abin da zai taimake su gurin saba ma Allah subhanahu wa ta'ala to da ka yace in mutanen kirki ne Allah zai jibinci al'amarin su in ba na kirki bane bai bukatar in ban musu abin da zai taimake su wurin su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala da haka umar musa abin da yake faɗa cewa wato duk wannan haɗamar da ake ana ta ƙoƙarin a tara yake kowa yana ƙoƙarin ne mai zai mutu ya bari kada 'ya'yan shi su wahala a bayan shi yake kuma dukkan wannan yake tsoro ne mara tushe tsoro ne mara dalili yake domin 'ya'yanka ba kai ka halitce su ba allah ne ya halitce su yake kai da kake ubansu ba za ka iya tsina nama kanka komai ba na ka tsina na musu sai abin da Allah ya tsara za ka yake duk tsoron da ba tsoron Allah ba tsoro ne mara dalili haka ya faɗi to saboda haka maganar da nake so in yi a nan wajen magana ce kwaya ɗaya Allah madaukakin sarki da ya tashi ce mana ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda ku yi imani sai ce hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim ba zan nuna muku kasuwancin da idan kuka yi ba shi zai tseratar da ku daga azaba mai raɗaɗi kamar an tambayi Allah eh nuna mana wani kasuwanci ne sai ke tu'minu na billahi wa rasuli za ku yi imani da Allah sannan za ku yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum za ku yi jihadi don addinin Allah ya daga za ku yi da kanku sannan za ku fito da dukiyarku a yi da ita shi yasa yake dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shi ya fi muku zama alheri idan kun san abin da za ku lissa a wajen Allah subhanahu wa ta'ala na sakamako to babban matsala kamar yadda na faɗa nake cewa duk lokacin da ɗan banza ya zauna wato ɗan kirki ya zauna ɗan banza ya tashi kuri to dole sai ka samu marar addinin musulunci irin rukun da ake masa yanzu wallahi ina tabbatar muku in banda addinin na Allah ne ya yi ƙoƙarin ko ya yi alkawarin su ya tsara addini yanayin yadda musulmin suke wala ba da yanzu ba labarin addini kwata-kwata a doron ƙasa a wasu sassa na duniya kullum ina buga misali akwai dan uwa malam abubakar barari daga abuja aka yi nasta aka turo min na saurare ta mutum ne wanda da yana bangaren abin da ya shafi kiristiyaniki ya yi karatu tare da su ya kai wani matsayi allah subhanahu wa ta'ala ya azurta shi da shirya to da ya zo yana faɗar irin filan ɗin da kiristoci suke da shi wajen yadda suke generatin ɗin kuɗi don da a wata tafi abin su ya baka mamaki wannan da sun sai ya zama wanda ba musulmi ba yadda suke iya fito da kuɗi da tsarin fitar da kuɗin don addinin ya rayu mu ba ma irin haka ba ma irin haka ba ma irin haka yanzu jiya na yi magana a wajen karatu ɗaya daga cikin musifa da matsalar da muke fama da shi yanzu wadda ta addaba kowa shigar fulani harkar kinnafi mutanen nan suna rayuwa a daji asali akwai nauyi a kanmu mu da muke cikin gari muke karantarwa kafin a kai wannan matakin abin mutanen nan a ƙauyukan da suka isan musu da addinin Allah a karantar da su barin su da aka yi da jahilci ba karantarwa ba su san komai ba yanzu wannan nan hanyar abuja da aka kama yaro mai ko shekara ashirin da jan da wuce ba wanda yake shugabanta ba boko ba islamiyya ko ɗaya satin da ba to mutumin da ya taso a rayuwar shi a daji eh, in ya ga bishiya a tsaye da gatarin ko sa tunanin yake ya zai girbe bishiyar nan ta ina zai mata fara daya ya kawar da ita ta ina zai mata zuwa daya. in kuna tafiya da shi kana gaba kai kana baya kawai yana tunanin ta ina ya kamata da ke ka mutu duk inda yake za a ce nan za a wa mutum zuwa ɗaya mutu ya sani wannan sanda yake rike sanda fa da takobi da adda sai ya zamanto an wuce wannan matashin. yanzu yana iya sarrafa bindiga ɗaki ko ta sama sannan babu karatu kowane iri babu karatu na duniya ballantana karatu na addini an bai shi shi yasa sai Allah ya amfani da su yanzu yake ɗanɗana wa mutane a azaba sakamakon abin da mutanen ya kamata a yi aski na karantar da mutanen addini kafin a kawo wannan lokacin saboda kowa ya samu kuɗin shi ya rufe ma da asafi shari tare da bakin ciki mai tsanani akwai mutanen da suka tsayi da wannan dauri na karantar da addini musulmin namu kana kallon wasu sun tashi dare da rana banda kokarin su karantar da addinin nan ba abin da suke kai tun da kake ka je ka bincika za ka ga in a bangaren kiristanci ne akwai gudunmuwar da suke bayarwa ta sati sati akwai ta sati biyu akwai ta sati uku sannan akwai ta wata daya sannan akwai tsarin da suke duk abin da ka samu kowace irin sana'a suke kana da in ka suna da 1% a cikin abin da ka samu wato cikin kaso 100 suna da 10% na abin da ka samu yanzu waye zai maka wannan cikin mu muna cikin mu sai ga mutum zai iya shekara daya bai iya daukan naira 100 ya ba a cikin ba kuma kullum tuhuma yake da shi akan masu aiki ana neman kuɗi ana neman taimako ana tsoro shi yasa sai ka samu irin kalubalen da suke iya amsawa mu ba za mu iya amsa ba shi yasa sai ka samu idan ka cire Allahumma yan umma yarba masallatan mala na juma'a manya ba wai irin waɗannan ba idan ka zagaya inda ake da kokari shine ka samu masallacin juma'a da islamiyya ka ajiye maganan wai firamare ko secondary school ko a ce akwai ikimin da za a iya zuwa a yi diploma a wajen a inda suke da kokari shine inda za ka zo ka samu masallacin juma'a da islamiyya shi ya sa sai ga saboda rashin tsarinmu da kuma rashin manufa na galibinmu addinin ba shi ba tunaninmu shi ka samu ba wata ba za ka iya samun wata majmu'a ba ina nufin wasu taro na mutane na ɗalibai wanda za a ce maka wannan masallaci ne na juma'a namu ga wasu ɗalibai mutum bakwai ko goma ko ashirin kama ajiye maganan jami'a a a ce secondary school daga lokacin da yaran suka fara ita 1 har suka gama ss baki ɗaya wannan masallacin shi ke ɗaukar nauyin yaran da su karatu a matsayinsu na marayu babu saboda rashin gari a gabanmu watakila ma wani maka ga malamin mu ne watakila wani ma limamin mu ne tare da shi ake harkar da'awa a gaban mu matar shi a gaban mu zai faɗi mu amma wallahi in ba ta abu a gaban mu matar shi da an shi za su ba wani tsari da muke da shi ya za a yi a kula da matar shi bayan ba shi ta yaya za a yi mu kula da 'ya'yan shi bayan wa bayan ba shi a gaban mu matar za ta wulaƙanta a gaban mu 'ya'yan za su yi za su wulaƙanta sai dai kuma an samu matsala a zo layi a kafa ana gajin yara a yanzu shi kenan zamani ya lalace ba tarbiyya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kenan amma me aka yi na ba da gudunmawa ga yaran kafin su kawo wannan lokacin al'ummar da suka rayu a cikinta ba su da wannan wato tsari shi yasa zamu ga Allah ya faɗi cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum kan mu ɗauka cewa wai aikin ɗa'a ga Allah shine kawai ya za mu fuskantar da fuskan mu nan gabas ko yamma a yi sallah ba shi kaɗai ba ne daga ciki Allah ya faɗi cewa bayan imani da Allah da annabawa da mala'iku da kaza da kaza da kaza sai ce wa atal mala ala yana daga cikin aikin da'a ga Allah ka ɗauki kuɗin ka bayar da shi kana san shi zawul qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabil kwanan nan ina saudiya kafin in dawo na na galis din da aka fitar na najeriya ne da aka dauka cikin kaso ɗari na ɗaliban da makarantar nan ta dauka kaso casa'in arna ne kaso goma ne musulmi kaso goma nan da aka dauka musulmi wanda kun ga kwanan nan daga nada darakan ss na ƙasa musulmi ko mutanen suka tashi suka yi ta tsara amma saboda rashin manufa eh, irin waɗannan abubuwan a facebook mutanen mu masu rubuce-rubuce da ba in an samu gaba waɗancan mutanen suna ihu cewa an yi abu kaza saboda wani musulmi ne ya kamata su ɗauko irin wannan abin su ta tallata cewa ai an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuya bai ku kaza amma sai ga saboda rashin manufa mayar da hankalin mutane wajen wata matsala ta siyasa ya fi musu sama da wata matsala da take da alaƙa da al'umma ce ta musulunci kuma su suna yi ne don yana ta addini so sai na zo ina bibiya sai na gano ɗaya daga cikin hanyoyin akwai abu guda uku da suke dukkan wani ɓangare da za a ɗauka na aiki na farko dai mu shaida ne cewa yadda santocinsu suke iya safan sanin yara a kowane mataki su karatu mu ne yanzu kamar nan masallacin juma'a ban tsammanin tun da aka kafa masallacin shekara sama da talatin za a iya kawo maka mutum biyar da masallacin da ne ɗauki nan yin su suke karatu a jami'a akwai a kowane ɓangare na ilimi kuwa a ce an wani ya ji ya yi likitanci masallacin ne ya ɗauki nauyin shi wani ya ji ya zama lauya masallacin ne ya ɗauki nauyin shi wani ya ji ya yi kala masallacin ne ya ɗauki nauyin shi ba na tsammanin ko mutum da za a kama ko mutum da da yake nan to yadda suke yi a kowane irin bangare na aiki idan za a ɗauki aiki in kwastam ne soja ne ɗan sanda ne menene sai a kira wanda suke bangare a tambaye su na farko mataki ne na secondary school za a ɗauka mataki ne na masu karatu kaza eh, to a tsari wannan in za a ɗauka rukwamin nawa ake so ya ce ana son mai takarda iri kaza ya zama kuma kiredit kaza yaran da suke so su je su shiga wannan aiki lokaci bai yi ba dama sai su duba su gani wa yake da matsala na wannan abin da ake nema da kai to yaya za a yi su gyara abin kafin lokacin da za a yi idan yaro bai da komai su za su tsaya yi karatun don ya gyara matsalar kafin lokacin ɗaya na biyu bincike akan abin da ya shafa harkar lafiya tunda an za a ɗauki mutum irin wannan aikin sai ka samu har gwaje-gwaje da lafiya ke wani irin gwaje-gwaje ake shi su fada ana yin kaza ana yin kaza sau da ka su da kansu za su yi ma yaran gwaje-gwaje su tabbatar wani yaro ne yake da matsala wani yaro ne bai da matsala saboda in suka gwada da kansu suka tabbatar babu kaga na farko sanda yaro zai zo abinda ake da bukatar ya zo da shi na sakamako a takarda yana da shi sannan sun gwada su sun tabbatar da cewa abinda ake da bukata a bangaren lafiya yana da shi to tun da suna da ajiya akan abin idan yaron ya taho sai ka ga in kana musulmi ko kana so ka kayar da shi kayar da shi a gurin ka zai sannan na uku ko kun sani cewa a irin waɗannan wuraren matsalar kuɗi tana tasowa watakila a ce ɗaliban bayan duk ka tsallake wannan a cikin yanzu ana buƙatar kuɗi kaza sai yi aikawa wa zai ma su za su zo dama da kuɗi suke zuwa aure da zarar matsalar kuɗi ta taso sai su magance ta billahi alaikum ka ɗauko duk wanda ya zama wani abu a cikinmu wanda yake soja ne ko ɗan sanda ko custom ne ko immigration ne ko ma wata tsiyati ka tambaye shi wata kusanta ce ta addini ta ba shi gudunmawa ya kai abin da sanda zai shiga aikin nan wata santa ce ta addini a cikin addinin mu ta tsaya za ka samu babu za ka galibin yaran mu da suke tafiya su je su shiga wannan aikin wasu kawai suna zuwa ne su je su shiga ba su da kowace irin idea ba wanda zai gadin ɗinsu a kan ya za yi sai su je su shiga kawai da ka shi yasa sai kaga da an tashi sai kaga an zubar da mutanenmu ba kuma yadda ka iya wannan ya haifi ne saboda rashin manufa saboda tsari da al'umma ba ta da shi da haka gaskiya shi yasa muke faɗa kullum cewa mu da muke kasuwa yanzu dole ne alal aƙalla mai ƙoƙari wajen mu ga yaya za a yi a ci al'umma ta ci gaba da tafiya haka bai yiwa mu share fili yanzu mu kafa foundation mu ɗora harsashin gini ta yadda in muka tafi wanda za su zo daga baya ko ba komai an rage musu aikin da yanzu ba sai sun share filin ba sun sa foundation an share filin kun sa foundation yanzu ɗora kai za su ci gaba da aiki daga inda aka da wannan shine da ya kamata amma gaskiyar magana ko ba da ba wato akwai damuwa duk duniya duk duniya ka je ka bincika ba inda ake kokarin sai an rike addini da bara kamar Najeriya kuma na rantsi da Allah ba yadda za a yi bara ta tsayar da addini yayi yi ba yanzu ka kalli su nan ba ƙasa ba ce da take da arziki amma idan ka je ka ga marafi santoci na addini da ake kafa za ka yi mamaki ƙasar da ba ƙarfin tattalin arziki take da shi ma ƙasar da ga baki ɗaya budget ɗinta idan an yi a shekara bai wuce na jihar kano da lagos ba amma ina suke samun kuɗin da suke yin wannan aikin addini kaga ba yadda za a gina masallacin juma'a sai an gina masallaci tare da gidan liman da gidan ladan sannan limamin da ka samu yana da albashin da yake riƙe shi saboda masallacin amma nan fa na ziyarci makarantun allo kalawi sun kai guda ta dukkan makarantun da na ci babu makarantar da take da ɗalibi kasa da kuɗi amma wallahi ɗaliban ba mai bara za su haƙƙin najeriya masu jin hausa akwai makarantun da na ji ni na gan su an kawo min su mun yi magana da su mun tattauna da su amma wallahi ɗaliban nan ba wanda ke ba da safe da rana da daddare za su ci abinci kuma suna da wurin kwanciya kawai karatu suke hadda suke sa alkur'ani da allo irin wannan shi yasa ake ce masa salami wannan yana ciki abubuwan da ake yanzu ina faɗar wata magana kwanan nan nake cewa ina nan najeriya amma yanzu gudunmawar da muke samu daga waje saboda tafiyar da harkar addini musamman mutanen da ke nijar ta fi gudunmawar da muke samu a cikin gida a cikin gida najeriya kafa ga ai ba wai matsala ba ce ta manya-manyan kudade don ba za a haɗa najeriya da nijar shi ya sa Allah madaukakin sarki ya sa in ya baka arziki ya sa a hannunka ba a zuciyarka da zaran Allah ya baka arziki ya sa a zuciyarka to kashi ba uku sai yadda hali to da mai arzikin da wanda yake mataki na tsakiya da wanda yake kasa Allah subhanahu wa ta'ala cewa yi yin fito dosa a cikin sa'ati mai kuɗi idan matsalar addini ta taso ya ɗauko ya bayar daidai kuɗinsa Allah ya ce wa man qudira alaihi rizquhu wanda aka kukunta arzikinsa shi ma talaka ne Allah ya ce falyunfiq mimma atahu Allah ya ciyar gurgurdan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi sai yake la yukallifu Allah nafsan illa ma ataha Allah ba zai dora wa ya ce ta yi abu sai gurgurdan abinda da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shi yasa zamu ga bambanci tsakanin sahabban Annabi Muhammad da mu kenan idan matsalar addini ta taso da taimako idan aka zo mu yanzu ka ga muna da shi ya kamata mu yi amma kowa zai ki kuma baka jin wani abu a ranka na matsalar addini ta taso ya kamata ka taimaka ka ki taimaka Allah cewa ya wala alal ladin idza ma atauka tahmiluhum qul la ashidu fima ahmilukum alayhi tawallaw wa a'ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan Allah ya jibi man kun matsala ta taso ana neman a taimaki addini wani in ya zo gaban annabi saboda ba shi da abin da zai kusa ba Allah ya ce ta wallau zai juya baya bar wajen annabi za ka ga wa a'ayunuhum tafidu min ad-dam'i za ka ga yana zubar da hawaye yana kuka hazanan Allah ya jibi man saboda bakin cikin bai samu abin da zai dauka ya an ci a taimaka ya zo wata sun bayar shi dai da abin da nika koya baya sai da ya juya ya ba wajen manzon Allah saboda bakin ciki da kuma yana kuka mu haka muku eh? in haka zo ka ce ana neman taimako sai daga zalibi yan naira goma goma ne da yan naira biyar biyar wani ma canjin da ya sai da gari shi zai zo sai ce ainihin allah baya kai an ce manzan da zai yi ƙulilin da a tsararren hasana sai ya saka a ciki tsararren zai sai ya saka a ciki za ka aiki wadda ka wala wannan tunani dole al'ummar mu ce kokari ta canja shi kuma ta tashi daga wannan matakin da ke kai na mu daina yaudarar kanmu mu ɗauka cewa naira goma naira biyar za ta a shi wani ba ku misali duk wanda ka gan shi da gida a nan unguwar ka tambaye shi don Allah da shi da wasu kai karo karo aka kan gida hmm? shi kaɗai yau da karo ka kafa wani abu na addini kake za a yi yanzu wannan gidan da za a ce an rushe su makaranta za a yi ko wani abu na addini to za ka samu wajen karo karen yadda za a yi sai an kai shekara goma ana tunanin yadda da ka samu fili kace ka fata yin masallacin ko islamiyya ka ba wani gashi ne ya za ka ga in ya tashi ba zai nemi taimakon kowa ba shi kaɗai ne ta da aiki ya yi ya ba ka ake ba abin da yake na Allah ne sai muka yi namu kowa a kankin kanshi zai yi amma na Allah ko mun tare ma ba za mu yi wannan ne yadda muke mu'amalantar ainihin wato abubuwa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kuma shiryar da mu ya tsare mana ainihin wato imanin mu Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ba mu karanta koyon ba a littafi wata kila sai gobe za mu karanta wannan gwargwadon yadda na samu shi malam mubashir ne yana magana kuma na ga lallai ya kamata a janyo hankalin mutane akan wannan ya mutanen da suke mazauna wannan unguwar ne masu yin sallah a wannan masallacin hatta ayyan ya kamata su dirin wannan aikin alherin kana tasowa da yaro kana koyarwa in misali ka shiga harkar kafin din nan duk wata za ka ba da naira ɗari ita kai alƙawari ko duk wata za ka ba da naira ɗari biyu ita kai alƙawari ko ɗari biyar ita kai alƙawari to yaron tun yana ɗan ƙarami lokacin da za ka zo ka biya wannan naira ɗarin a sa sunanka naira biyu a sa sunanka shi sai ka ce to in za ku zo a sa sunan shi sai ka ce to ga naira ashirin ka dinga bayarwa ba naira ashirin ka dinga bayarwa kaga kana koya mai kin yana dan karami zai taso abin ya zama cikin shi amma ba haka muke ba saboda haka Allah ta'ala ya shirye da mu ya tsare mana imanin mu amma dai mu yarda da cewa ko da mu ko ba mu addinin Allah zai ci gaba duk wanda ya gan shi a harkar addini kawai ɗauka falala ce a wurin Allah ba wani mutum yadda yake ganin isassa da bunƙasarsa a kowane irin ɓangare na rayuwa daga ran da ka da kanka ka ɗauka cewa in ba kai addinin Allah ba zai ba wala ka samu matsala don wanda ya fi ka daraja ya fi ka girma wanda ya zo da addini shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda wani malami yake faɗa cewa huwa al-khayru da'i ila khayri millati annabi shine zabatti wanda ya kira mutane zuwa ga addinin da yafi kowane irin addini sai yake karimu jalilu min kiramin wa jillati annabi mai karamci sannan annabi mai girma ne wanda girmansa ya fi girman kowa saboda ya fito ne min kiramin wa jillati daga iyayen da suka fi na kowa girma sannan suka fi kowa karamci da haka yake hawal waje hamin waje ainihin hubban hubbin wa kullaci annabi ya tattaro wato girma ta bangare guda biyu shi khalilullahi ne sannan shi habibullahi ne sallallahu alaihi wa wasallam da haka yake cewa wato ta hallar bihil ayyamu a hasana hiriyar duniya ta yi kwalliya da annabi muhammad mafi kyawun kwalliya sannan wa hallat bihi al-afhamu ahsana hilyati don haka in annabi zai bar duniya addinin Allah bai tsaya ba kar ka ɗauka cewa wai kana da wani girman da ran da ka janye daga harkar addini addini ya tsaya ƙarya kake ko kai waye wannan yana faɗa duk kuɗin mutum duk malantan mutum duk mulkin sa ya ji cewa daga ran da babu shi kenan harkar addini ta samu matsala ko ɗaya sallah cewa fa in ta tawallau yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu am da kun jiya ba sai ga Allah ya tashi su kuma ba za su zama misalin ku wannan shine Allah ta'ala ya samu dace sai mai hakuri sai gobe ko sai bibi sannan mu karanta abin da ke cikin littafi wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh